bismillah walhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka na mimbarin ramadan shirin da ke zuwa daga wannan kafa mai albarka kuma a wannan lokaci mai albarka na watan ramadana sunana adam idris kwaro jagoran shirin a cikin shirin namu kamar yadda aka sani al'adar wannan shiri yakan gayyato malamai domin su ɗare kan wannan mumbari na ramadan su yi mana karatu akan wani maudu'i da zamu basu da musamman a cikin wannan shiri na mimbar ramadan yau a zauren shirin namu mun gayyato ɗaya daga cikin manyan malamin mu wato sheik abubakar abdullahi goran maye. malamin addinin musulunci a jihar kaduna ko in ce a tarayyar najeriya a karamar kalla muna barka da shigowa a cikin shirin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala iso lafiya lafiya lau alhamdulillah barkan mu da wata ramadan to alhamdulillah lale marhaban muna farin ciki Allah amince mana amin ya rabbal alamin modulin da zamu tattauna a karamar kalla a cikin wannan zaure ko akan wannan mimbari za mu yi magana ne akan ibadun da ake gabatar da shi a cikin wannan wata na ramadana mm. mun taɓo sauran ibadu na baya har mun gangaro kan gaba na abin da ya shafi ambatan allah da kuma addu'o'i a cikin wannan wata na ramadana duba da mahimmancin da wannan ah, bangare yake da shi musamman a wannan wata na ramadana da mm. akan wakala menene ambatan allah a musulunci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 la'akarin kasancewarta a cikin wata mai albarka wanda yake wata ne wanda man taƙarraba fihi bi kaslatin kana kaman adda faridatan fi masu wahu wata ne wanda duk wata kyakkyawar ɗabi'a da mutum ya zo da ita ya aikata ta a cikin kwanakin watan ramadana mm. sai allah ya ba mutum lada kamar wanda ya aikata irin wannan aiki na farilla a watan da ba ramadana ba so kaga babban abu ne a ce girman lada sunna ko mustahabbi ko wani aikin alheri yana daidai da aikin wajibi a watan da ba ramadana ba shi kuma wa man adda faridatan fihi duk wanda ya kokari ya zo da wani aiki na farilla na wajibi a watan ramadana kana kaman adda fari faridatan fi masu wahu sai a ba mutum lada kamar irin kwatankwacin irin wannan aiki da na ramadana ina na farilla sai a bashi misali irin wannan aiki su saba'in a watan da ba ramadana ba misali da mutum zai yi sallan azhar a cikin watan ramadana to sai an kwatankwacin wannan sallar ka ta azhar a watan ramadana tana daidai da sallar kata ta azhar guda saba'in da ka yi ba a ramadana ba su kaga kenan lalle wata ne wanda yake na rahama wata ne wanda yake na gafara sannan wata ne wanda yake wanda Allah subhanahu wataala ke yanta bayansa daga azaba shi abinda ake ce ma zikiri ko ambatan Allah wata ibada ce wadda yake allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub shi ambatan Allah wata ibada ce mafi girma a wurin Allah hmm. wanda da wannan ibadar ne bawa yake samun natsuwa bawa yake samun kwanciyar hankali hmm. bawa yake fita daga kowane irin nau'i na damuwa hmm. har a wani hadisi wanda za mu tarar da Allah subhanahu wata'ala da ya fifita ma'abuta zikirin Allah akan duk wani abu wanda ba su ba don manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun ita duniyar nan da muke ganin ta gabaki ɗayan ta ce la'ananniya ce mal'unun mafiya abinda ke cikin ta ma tsinanni ne duniyan nan da muke ganin ta ba komai ba ce a wurin Allah eh ba komai ba ce ba shi ma ba komai ba ne a wurin Allah menene wanda yake komai salace illa zikirullahi sai dai zikirin Allah eh sai ambatan Allah don ka gano darajar da wannan ambatan Allah yake da shi a wurin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a duniya hmm. babu ambatan Allah ko ba zikirin Allah eh. to duniya ba za ta zama kawai ba ba za ta ai ba za ta daidaita ba ba za ta daidaita ba ai za ka tarar da yanzu misali wani hadisi da yake nuna cewar hatta idan yanayi na saɓin Allah na bayi mm. ya kai makura wani lokaci hal arshin ubangiji yakan girgiza akwai mala'ikun da su suke karanta kulhuwallahu ahad domin al'arshin ya daidaita ka gano cewar tasirin yadda shi ambatan Allah yake daidaita alashin ubangiji haka kuma ambatan Allah da zikirin ubangiji bani wata alaka yake daidaita duniya so idan ka cire zikirin Allah a duniya ambatan Allah a duniya to duniya yadda ambatan Allah yake sanya wa ɗan adam natsuwa da kwanciyar hankali haka nan ambatan Allah yake daidaita duniya haka yake daidai duniya mm. kamar yadda wani malami da na ji shi kwanan baya yake bayan ya ce ai tun da ibada da dawafi ya tsayu mm. a ɗakin Allah mai alfarma ya ce to kuma duniya dole ta tsaya eh dole ta tsaya so abin da zai warware duniyan nan sai an koma an mm. ci gaba da ibada na a ɗakin Allah mai alfarma ana dawafi sai wa ma walahu to kaga zikirin Allah fa aka fara ambata eh. sannan da abin da ya kama da zikirin Allah to daga cikin duk wasu abubuwa na ayyukan alheri su daga cikin abubuwan da suka yi kama to sannan fa aka ce wa alim wa muta'allim sannan da malami fa sannan ya biyo baya da mai neman sani so da malami masani da mai neman sanin duk ba sa kai duk ba sa kai darajar shi mai ambatan Allah ba a wannan hadisi mai daraja so da haka ambatan Allah wata irin ibada ce wadda take mai girma allazina na Allah qiyaman wa ƙo'udan wa wai ta fakkaru na fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban na kaga to in ka biyo har nan zuwa ƙarshe za ga duk addu'o'i ne wanda suka biyo ka gani to wani daga neman gafarar ubangiji mm. to wannan daga cikin abu da ke zai nuna maka cewa lalle shi ambatan Allah din nan abu ne mai girma to wannan aya da muka kawo tana bayyanar da shi kuma ambatan Allah nan daraja daraja ce wanda ya ambaci Allah a tsaye ya fi daga wanda ya ambaci Allah a zaune kiyamun a cikin sallah wanda zai tashi a cikin dare ko a cikin sallah farilla ya karanta alkur'ani mai girma to shine fiyayyen zikiri ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai wanda ya ambaci sai wanda ya ambaci Allah a zaune shi a mataki na biyu wanda zai zauna yana karanta alkur'ani gurgudan iyawarsa ko kuma yana ambato daga cikin tasbihohi da azkar da ake da su ya zamanto yana yi to shine akan wanda yake kan daraja wadda yake ta biyu wa alhaji wanda suke kuma a mashin gidan su kwance hmm. to shi wanda ambaci Allah ne mai wanda a akan daraja ta uku to daga cikin kuma daraja wadda take bayan an bayan zikirin Allah a tsaye din nan akwai kuma wanda suke kan daraja ta biyu su ne masu ambatan Allah su ne masu sauran tasbihat hmm. da askar duk wanda suka tabbata wanda mu kawo misalan